Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mu mai suna Malama Ladi. Wanda marubuciya Nafisat Ismail ta rubuta muku shi. Wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa na Novels. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. A baya mun tsaya ne a inda baban kotuni ya shige cikin uwarɗaka yana ta huci. har yanzu bai huce ba. Bai san me zai ce ma jama'a ba idan labarin ya fito fili. Hakika yau suna cikin tsaka mai wuya. Ladi ta kai su ta baro. Karatunta bai amfana musu da komai ba sai da na sani. Wannan wani irin abin kunya ne ta jawo musu. Yanzu da wani idan zai kalli 'yan uwansa. Ji yake yi kamar ya fashe da kuka ko kuma ya kashe Ladin ya huta da raɗaɗin da yake ji. Wani abin ma sai idan maganar ta bayyana ga jama'a bai san da wanne ido zai kalle su ba. Wani gida suka kai Ladi. Asibiti ne mai haɗe da gida, matar biyar biya ce kuma ita ce likita. Sun ci sa'a tana nan kuma ba ta kan duti shi yasa suna zuwa ta amshe ta. Ta shiga da ita rum ɗin da za ta duba ta. Zama sun kasa zama sai safa da marwa suke yi mako har yanzu kuka take yi. Ta rasa inda za ta saka kanta. Ita kenan mata gare ta ita kaɗai ce yarinyarta. Ba za ta so ta rasa ta ba. Like 30 minutes ago sai ga matar ta fito tana cire safar hannunta. Tare da kallon ma ɗin sai dai bata kai ga yin magana ba. Ita ma ta soma tambayar ta soma tambayar ta halin da Ladin take ciki duk zufa ya keto mata. A saitin da suna saukar mata a kumatu. Calm down, cewar matar still tana kallon su. Sai kuma ta ce an shawo kan matsalar ta. mu shiga ciki sai mu yi magana sannan ta yi gaba zuwa ƙaramar ofis ɗinta. Kera na biye da su ta bi su suka shiga sai da suka zauna sannan ta ce yarinyar ki na yi nasarar samun numfashinta sai dai ta jigata sosai wanda hakan ya so sanadiyar zubewar cikinta. By God Allah ya tsare, na shawo kan matsalar da kun kawo ta da wuri. Daga ma har kera sandarewa suka yi a yanda suke zaune tsabar jin an ambaci ciki. A cikin zuciya ma take ta maimaita sunan cikin. Ta kasa furtawa, sai da ta yi iyayenta kafin ta furta kalmar a fili. Matar ta kalle ta sosai ta ce, Is that any problem? Hannunta na rawa ma ta ɗaura a kan fuskarta tana tace gumi, sai kuma ta yi saurin girgiza kanta tana cewa a'a, babu komai, yanzu ma dan ki yi haƙuri mun zo ba a shiri ba ban fito da kuɗi ba but ki lissafin komai, in ya so sai in koma in kawo, ok to babu damuwa, yanzu dai abin da za ki kawo 25k ne duk da kuɗin gado na yau. Sai kuma drugs da za a ba ta idan akwai abin da za a yi a gaba zan faɗa miki. Ina tunanin ma ba za ta wuce yau ba za mu sallame ta tunda komai is normal. Farkawarta kawai muke jira. To ma ta furta hankalinta a matuƙar dace domin jin kuɗin nan ya ya ɗurar mata da ciki sai ta miƙe ta yi wa matar sallama sannan suka fice. Sai da suka fita ta dubi Kera tana cewa Kera ki jira ni anan nan bari in je in samo kuɗin. Zan je ko wajen Mama Cino iranta a wajenta. To ma, amma ni ma ina da 5k a bank ɗina ki duba sai ki ɗauka. Ba wani abu zan yi da shi ba to na gode bari in je in dawo. Daga haka ta fice da sauri kamar za ta kifa. Ita kuma Kera sai ta zauna a nan ta buga tagumi a wajen. Sai da likita ta zo ta ce mata ta shiga ɗakin da Ladin take ciki. Sannan ta miƙe ta shiga don a lokacin sai kawo marasa lafiya ake yi. Sun cika wurin da ihu. Tana shiga ta hangi da kwance tana barci an sanya mata ledar ruwa a hannun hagunta. har ta zarma a ɗan ƙanƙanin lokaci sai numfashi take saukewa akai-akai. Zama ta a kan kujerar da ke aje a bakin gadon. Ta zuba mata idanu tana kallonta yayin da take faman tunane-tunane a ranta. Daga ƙarshe tagomin ta kuma yi tunda ta ji shiru har yanzu ma ba ta dawo ba. Nan kuwa ma ta yi neman kuɗi ne bata samu ba shi yasa take ta bulayi ga shi baba ya ƙi sauraron ta. Ƙarshe ma barin gidan ya yi nufi wajen sana'arsa. Dole ma ta ci gaba da nema lungu-lungu a unguwar inda ta san za ta samu. To da haka da kaɗan-kaɗan da ake ba ta har ta haɗa dubu ashirin da biyar ɗin cif sannan ta dawo asibitin. A lokacin har yanzu Ladi ba ta farka ba shi ya sa ta sake komawa tunda ta bayar da kuɗin. Yanzu hankalinta ya kwanta. Ta koma gida ta girka musu taliya makaroni cikin sauri sannan ta nufi asibitin ko da ta je stil har yanzu Ladi tana barci. Bayan ta ajiye kular ta ce Har yanzu bata farka ba ne Kera? Ima e, bata ba ta farka ba. Ajiyar zuciya ma ta sauke tana janyo kujera ta zauna sannan ta ce to ɗibi abincin ki ci. Yau duk mun zauna da yunwa ɗibi ki ci to ma. Ta ce tana tashi ta isa wajen kular. A plate ta zuba tunda har da plate ta zo sannan ta koma ta zauna tana ci. Wayar hankalin ma yana kan Ladi tana ta kallon ta cike da tausayinta. Sai daga baya ne ita ma ta zuba abincin ta ci. Kera ta ce ma yanzu shi kenan haka za a barta da cikin nan Bino ba za ta koma gidan musulman nan ba don haka babu bukatar cikin nan a jikinta Cikin damuwa ma ta dube ta ta ce ni ma na yi wannan tunanin kera sai dai kuma halin da take ciki sa ban yi wa likitar magana ba tunda kar mu ja mata matsala mu bari ko bayan ta samu lafiya sai mu ɗauki mataki. Yes ma But ki fara jin ta bakin dakto ɗin ko za ta iya cirewa yanzu? Ba sai an bari Ladi ta fahimta ba don za ta iya kawo matsala. Ladi wacce ta farka tana jin komai abin da suke cewa shi yasa ta kasa motsi bare su gane ta farka. Nan da nan hawaye suka cika mata idanu yayin da ƙasan zuciyarta farin ciki ne kuma fal jin cewa tana da ciki. But baƙin cikin nata ya danne farin cikin da take ji da sauri ta ɗaura hannunta a saman cikin nata. Tana shafawa tana zubar da ƙwalla. Sai da suka gama maganar kuma hankalinsu ya je ga Ladan. A nan suka ga idanunta a buɗe tana faman zubar da hawaye. Da sauri suka miƙe a tare suka ƙarasa wajen gadon suna kiran sunanta. Ma ta saka hannu ta tallafo ta tana mata sannu sannan ta ce ya kike ji yanzu jikin naki? Hope kin ji sauƙi? In magana ta sai hawaye da take yi. Nankera ta nufi kiran likita da sauri don a tunaninsu jikin nata ne yake mata ciwo. Ladi kuma fashewa ta yi da kuka a yanzu ɗin tana cewa ma ba na so a zubar min da ciki idan kuka zubar min zan mutu ba na so please ma. Duk ma ta rikice jin abin da take cewa wato ta ji abin da suke cewa shi yasa sai ta soma rarrashin ta ganin tana kuka sosai tana faɗa mata ta daina kukan ba za a zubar mata ba sai da yardarta ta kwantar da hankalinta. Amma Ladi ta ƙi yin shiru da ƙira aka samu ta yi shirin don sai da likitar ta shigo ta dakatar da ita cikin sigar rarrashi. Sannan ta duba ta tare da yi mata tambayoyi. Da yake Ladi a ruɗe take ba ta son zaman asibitin don kai su ma su zubar mata da ciki sai ta ce ma likitan babu abin da ke damunta ta warke saboda tana so a sallame ta. ba duk da haka sai da likitar ta ce sai zuwa yamma sannan za a sallame ta. sannan ta bata magani tare da sanya mata magani a raunin da ta samu a bayan da ta ce su bata abinci ta za ta zo ta sake duba ta sai ta saka mata wani drip din fita ta yi ta bar a ciki Kera ta zuba mata abinci sannan ma ta amsa ta soma bata a baki da lallami da ban baki suka samu ta ci Duk ta ki kwantar da hankalinta har yanzu hawaye take zubarwa gara da da take ji a bayan da sakamakon dukan da ta sha. sai kuma cikinta da ke murɗa mata har yanzu amma ko kaɗan ba ta so ta bayyana halin da take ciki dan ma ta ci gaba da zama a asibitin ce take yi kamar tana ƙaya idan ba ta bar asibitin ba su ma za su iya haɗa baki da likitan a zubar mata da cikinta ma fahimtar hakan ne yasa ta ce mata ta daina damuwa ita ta yi mata alƙawari ba za a zubar mata da ciki ba za su bar mata kayanta ita dai jinta kawai take yi amma ba ta yarda ba Bata kwantar da hankalinta ba sai da ta ga sun koma gida sannan ne hankalinta ya kwanta. Suna komawa ma ta haɗa mata ruwan wanka ta yi sannan ta kwanta a ɗakinta. Dan wani barcin ya sure ta tunda a magungunan na tare da na sa barci saboda ta samu ta huta. Tana buƙatar hutu sosai ko don cikin jikinta. Dole Kera ta ɗaga tafiyar nata zuwa gobe ita da ma suke ta ta kula da ladan. yayin da baba bai sake bi da kansu ba takaici duk ya biya ishe shi. Da sassafe kuma Kera ta yi haramar tafiya ta yi musu sallama. Lokacin ko tashi Ladi ba ta yi ba domin tana jin jiki ba kaɗan ba. Duk ta wani ya mutse ta fita a hayyacinta ga kuka da ba ta rabo da yi koyaushe duk saboda kewar mijinta. Yanzu babu wanda take buƙatar gani sama da shi sai a yau ne ma ta tuna da wayarta. Ta ɗauka ta sanya a caji sannan ta ci gaba da kwanciya ko fita ba ta yi. Su kansa su gaye suna kan hanya yanzu haka da yake mai unguwa bai samu damar zuwa batun da bai dawo daga inda ya je ba. Shi kuma gaye ya kasa jira. Shi yasa mai unguwa ya yi waya ya ce su tafi da su Baba Wuro. Haka suka taho da shi gayen sannan sai baffan marigayi Lawan. Kasancewar ba su fito da wuri ba dole suka yi dare sosai. Da ƙyar suka samu wata ɗin da suka kwana a daren nan. Da safe kuma sai suka shirya bayan sun karya suka fito suna tambayar unguwar siladin. tunda sunan unguwar kawai Gaye ya sani sai kuma sunan baban. Sun sha wahala kafin a kawo su gidan tunda kwatancen akwai wahala sai ga su a bakin kofar gidan su Ladi. Mai keke napep ya sauke suka sauka suna baza idanu bayan sun biya mai keken su har ya tafi. Babu kowa a wajen shi yasa suka rasa ɗan aiki wajen bishiyar da ke kofar gidan suka nufa suka tsaya tunda akwai rana a garin gashi babu yaron aiki. Gaya kuwa ji yake yi kamar ya bar magida sai dai daurewa kawai yake yi yana ta baza idanu ko zai ga walƙawar mutum. Kasa jurewa ya sai ya nufi ƙofar gidan kansa tsaye. A bakin ƙofar ya dakata ya soma bugawa. Babu jimawa sai ga Baba ya fito. Hakan ya sa su ma su Wura suka taho wajen. kallon sa yake yi fuskarsa babu wani walwala saboda har yanzu da ɓacin ran Ladi a tare da shi. Su da suka so mu mishi sallama. Ya amsa su babu yabo babu fallasa yana sake bin su da kallo ɗaya bayan ɗaya. Kana ya ce lafiya dai wa kuke nema? Babba kawun Lawan shi ya buɗe baki tare da ce mishi mu baki ne daga Zaria. Allah ya sa nan ne gidan Musa kashiya. Eh nan ne. Ni ne ma, to masha Allah, in ji Baffan cikin fara'arsa. Ko da yake ku shigo bari in kawo muku abin zama. Baban ya faɗa yana komawa ciki babu jimawa sai gashi ya dawo da tabarmar kaba ya shimfiɗa musu a zaure. Suka zauna sannan ya ce musu ina jin ku. Wannan shi ne Abdallah ɗanmu ne kuma shi yake auren ‘yarku. Baba Wuro ya yi maganar bayan ya nuna gaya da ke tsaye ya ƙi zama. Jin haka kuwa sai Baba ya musu wani kallo. dan da sai ya sauya fuskarsa zuwa ɓacin rai. Cikin fusata da ɗaga murya ya ce, Oho, wato ku ne mutanen nan marasa mutunci, marasa tsoron Allah, ku ne waɗanda kuka zuga ta ta auri ɗanku. Lallai kun zama matsiyata tun da har za ku iya takowa gidana da batun. Baba hura ne ya katse shi da cewa, A'a, ba maganar faɗa ce ta kawo mu ba, bawan Allah, neman maslaha muke yi. Maslahar banza, maslahar hofi, Sai ya miƙe tsaye cike da masifa yana kallon Gaye ya ce, Kai, kai ne mara mutuncin da ka hure mata kunya ta biye maka, dama daga ganinka ba za a yi ɗan arziki a nan ba tun da kuka tako ƙafarku gidana. To ko da ce kaɗai za ta raba mu da ku tun wuri ka sakar min ɗiyata tun kafin ne muku abin da ba za ku taɓa jin daɗinsa ba. Su babbatani sun tashi tsaye ganin yadda Baba yake ta ruwan bala'i, shi kuwa Gaye yana tsaye ƙiƙam. har yanzu bai da alamar tankawa. Sai dai kallon baban yake ta faman yi shi ma yana jin zuciyarsa tana zafi, amma kuma tunawa da yi shi ne mahaifin Ladi, shi ya sa ya kasa taɓuka komai. A kanta zai iya yin komai domin ya ceci soyayyarsa, shi yasa ya duka a gaban shi a nan take. A daidai lokacin da ma ta shigo zauren saboda jin hayaniyar baba. Haka ita ma Ladi wacce hayaniyar nashi ne ya farkar da ita jin abin da yake fitowa daga bakin baba. Da sauri ta zulo daga katifar nata ta fito a sukwane. na saka kafa a zauren ita ma ta an anto ciki take kuwa idanuwanta suka fada a kan kayi. Da ya duka a gaban baba yana roƙon shi. Wani irin farin ciki ne ya taɓa ta bata san da ta nufe shi ba tana kiran sunan shi domin kuwa a lokacin ba ta ji ba ta gani. Shi kaɗai kawai take iya hangowa a cikin zauren. ta Ba ta kai ka faɗawa jikinsa kamar yadda ta yi niyya ba sai ta ji wani irin fuska da aka yi mata tare da dirar maruka a kumatunta, wanda lokaci ɗaya jinta da ganinta ya ɗauke na wucin gadi. Ba ta dawo cikin azabar marin da ta sha ba sai ta jiyo kalaman babanta masu tsananin kaifi, wanda ta tabbatar da shi ne ya wanke ta da maruka. ya ce idan har ta taɓa shi sai ya mata dukan tsiya sai ya tsine mata albarka. Sai ya kalli maran su a ɓace ce ta shiga da ita ciki. Kafin ma ta zo wurinta tuni gaye ya miƙe ya riƙe ta ƙam yana kallon baban. Ransa duk a ɓace ya ce babu wanda zai raba ni da matata, ba zan rabu da ita ba ina son ta. Ina ba ku haƙuri ku bar min ita amma ba zan rabu da ita ba. Idan sabida addininmu ya sha bamban da naku ne za ku raba mu, to na yarda ba zan taɓa tilasta mata ta koma nawa ba. Za ta yi nata in yi nawa. Yi min shiru mutumin banza kawai in ji Baba. Cikin tsawa da tsananin ɓacin rai wanda har yake yi. Tsawar nashi ne ya sa Ladi ta sake ƙanƙame gaye tana mai fashewa da kuka, wanda sai a lokacin ya taho mata. Baba ya ce ka sake ta ko ka ga abin da zan maka. Zan sa a yi maka jina-jina a nan wajen. calm down mana baban ladi in ji ma tana rike shi cike da tashin hankali haka su masu baba wura hakuri suke ba shi cikin kwantar da hankali amma shi ya dage sai gaye ya sakar mishi iya. ya kalli ladi cikin tsawa ya ce ta wuce gida ko ya illata ta amma ta ƙi sai ma ƙara ɓoyewa da ta yi a jikin gaye tana ƙara bolum ɗin kukanta hakan ya sake ɓata wa babarai ya ce oke shi kenan ki zaɓa ko mu ko shi muddin kina so ki ci gaba da rayuwa da mu dole ne ki rabu da shi idan kuma kin zaɓe shi to zan bar ku ku tafi haba musa me yasa za ka ci haka ina son yarinya ta babu inda za ta je kai ma ka bi komai a hankali sai ta kalli da fuska a ɗaure ta ce zo ki wuce gida girgiza kanta take yawa yana siyayar mata cikin muryar kuka ta ce noma ina son mijina ba zan rabu da shi ba please baba i beg you i shut up ki zo ki tattara kayan ki bi su. Daga yau babu mu babu Kar ma ki taɓa tunanin kina da wasu iyaye. Na sallama ki a gare su. Sai ya juya ya shige cikin gidan yana wuce. Har ya yi nisa kuma ya dawo yana kallon ma ya ce zo ki wuce ki ma. Kar in sake ganin kin sake mu'amala da ita. Kuka ma ta saka tana cewa wallahi ba zan wallahi ba zai sabu ba ina son yarinya ta? Babu wanda ya isa ya raba ni da ita to shikenan ke ma ki bi ta. tun da kin zaɓe ta amma ni ba za a jawo min abin kunya ba. Ku rufe min gida idan kun fita dukkaninku. Ya faɗa yana juyawa ya shige cikin gidan. Mana kuka sosai ta nufe shi tana ba shi haƙuri amma ina bai saurare ta ba. Ita kuwa Ladi farin ciki ne ya cika ta sosai tuni ta saki gaye tana kallon sa. Fuskar ta yalwace da murmushi yayin da shi kuma ya kamo hannunta da duka biyun yana share mata hawaye. Su ba bahura sun gasa yin magana illa kallonsu da suke jiki a sanye. Masu sauraro a nan za mu dakata. Ci da kasancewa tare da ni Maman al'amu